أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna farawa da kare jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala shi ne faɗa mu ta kawo wannan rana ta talata ɗaya ga watan ɗaya shekara ta 1443 da yau ita ce ranar goma ga watan takwas shekara ta ɗaya. Allah Ta Ko ta'ala cikin sa da amincewarsa ya tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidu nurul islam da ke nan farfajiyar estimate international school musayi zanfo a nan babban birnin tarayya abuja don ci gaba da karatun wannan littafi na tsoron min hayati sabi'in idan ba mance ba wannan shi ne darasi na 72 muna shafi na 483 a yau insha Allah ta'ala muna tare da wannan babban tabi'e Abu Hanifa Nu'man an gani ko Abu Hanifa Nu'man ne ga yanan za a ba mu lamahatun ra'i'atun min hayati wato wasu haske ko wasu 'yan kyale-kyale masu kyau daga rayuwarsa a cikin rayuwar mutum akwai wasu daɓoɓi abin dubawa ana ganewa wani idan aka ce a ɗauko rayuwarsa tarihin zai yi tsawo ya yi kaza ya girma a a sai a ɗauko lamahatun wasu haske kama a yi yake ce ma flashin haka ko to su za a ɗauko mana ɗan haska nan a ɗan haska nan a ɗan tsunto a bamu amma kyawawa daga rayuwarsa e eh, Lam'ara a wala afdala wala aura amin abi hanifa mai wannan magana ya dubu nuharu harun ce ban taɓa ganin mutum mafi hankali eh ko ka ce mutum mafi kwakwalwa ke eh, mutum mafi kwakwalwa mutum mafi kyawu afdal mutum mafi tsantse ne irin abu hanifa ya ce ban taba gani ba ci magana shi da kyau mutum mai kwakwalwa za ka sa mutane burjak ka rasa mutum guda ciki mai kwakwalwa kuna gane yi a riƙa wasan kura da su kuma suna bi kamar raƙumi da akala saboda hame ba kwakwani ta Allah ji kan shagumi ya ce raddol Zahani ila ma'anin qur'an ce mai da hankula zuwa ga ma'ana za a akwai buƙatar hankalinmu ya koma kan maganan nan fada mu aiki eh juyar da hankula kwalwa da kake ganinta yana da muhimmanci ya ce ban ga wani mutum mai kwakwalwa ba mai hankali irin abu hanifa ko mutum mai tsantse ne wannan can a karatu za mu gano cewa ciwonmu ne wannan yanzu kana hassan alwajahi shi kai wake nan abu hanifa yana da kyakkyawar fuska yana cikin mutanen da Allah ya yi musu kyau kyakkyawa ne wasima qalati yana da sha'awar kallo idan ka kalle shi sai ka kara ƙware kuwa haka Allah ya halitta abunsa kyakkyawa abbal mantiki yana da daddaɗan magana eh kusa akwai waɗanda Allah ya ba su murya ko magana su tana da daɗi wasu a wajen karatu wasu a wurin magana wani ko in ya fara magana za ka so ya shiru idan ka huta ana ganewa da shi abu hanifa azbal mantiki Allah ya yi shi da daddaɗin magana hulwal hadisi yana da zaƙin magana eh yana da magana mai daɗi yana da magana mai zaƙi kamar ka ce ya halitta sakake ya ce laisa bai tsoye lilba'ini ba dogo bane can sosai ana ganewa irin zololo haka can dogo ba haka yake ba wala bil qasiri kuma dai ba gajere bane aka tsakiya ne wato shi ba gajere bane alladhi tambu anhu al-uyun wadanda idanu kan kaucewa kallonsa idan mutum ya zama gajere sosai ta an kalle sai aka buke ana ganewa ba to shi ba dogo bane kuma shi ba gajere ba mutum ne tsaka tsakatsakiya kaga dai shi kyakkyawan fiska eh? ga shi ki sha'awar kallo ga iya magana ga Allah ya yi shi matsakaicin mutum wa huwa ila zalika labbakun aliqu thiyabi mutum ne wanda ya iya sa kaya yana da kyawun tufafi ana ganewa Allah ya ba shi iya sa kaya malam wato ɗan gayan malami eh. ɗan gayan malami da iya sa kaya haka yake labbasun kaliƙus siyabi, yana da kyawun tufafi basiyu qalat yana da hasken gani da ya bullo to ka so ka kalle shi e kathiru ta'atturi mutum ne mai yawan ƙanshi ta kaga wannan ɗabi'a ya kamata mutum ya ɗauke ta a ce da ka zo cikin mutane suna kawo da hanci kamata ya ce ba a so ka bar wurin saboda me saboda kanshi aka manzon Allah yake da kanshi eh kasirata kasiru ta'atu ne yawan kanshi idza tala ala an-nas ya'rafuhu min min tibihi qabla an yarahu abu hanifa yana shigowa ko kace yana tinkaro mutane za su gane cewa malam ya fito ana ganewa Tun kafin a gan shi saboda me saboda kamshi eh saboda kamshi mazanmu da matanmu kuna da matsalar kafanta zai kuwa mutum ije na wa matarsa wari ko matarsa ta zo tana masa wari sai malam dole a samu auren raki ba sa karko wani auren ka rasa dalilin da ya sa aka rabu wannan ɗaya ne daga ciki eh to wannan da yake nan idan baka gane ba zalikum huwa numan ibn sabit haka ne al-marzuban al-mukanna bi abi hanifa wancan dai da ake magana mai kyawun fiskan nan da iya ado to shine nu'man dan sabit ibn al-ko ibn al-marzuban wanda aka kiransa da abu hanifa da shi ya fice awwalu man fattaka akmamal fiqh shi ne farkon wanda ya buɗe ƙunso na fikihu an san ƙunso? ba jima eh? ƙunso ake jago? ƙunso ko ƙunso ko yin faɗi daidai ba? ƙunso ko ƙunso a a to a ce maka sosai eh? ƙunso Yawwa ƙunso yaran mu ne dai alal akalli alhamdulillah ban manta ba amma da za ka tara mu ka ce haka na ƙarshe sai su ta kallon kai zuke ne abin kallo eh? yawa wato kamar da aka sani abu ne wanda ba a san abin da ke cikinsa ba sai an me sai an buɗe to da haka al'amarin ke tafiya na addini aka ake karban hadisi aka ke karban aya a yadda ta zo lokacin imamu abu hanifa to lokacin ne aka fara fitar da wasu fikihu kuna ganewa kamar da abun haka ake ba da shi a cikin bi haka yake sai ya zo ya fara budewa daga lokacin sai ya bude mutane ido cewa ana iya gane cewa aya kaza tana karantar da kaza tana karantar da kaza ya fitar da hukunci hukuncen cikin ta shine farko wanda ya fara yin wannan eh to daga nan saura suka dora har aka samu waɗanda suka daren masa eh ba abin da ya fi alkhairi a ce ka haifi ɗan da ya fi ka ko ka samu almajirin da ya ɗaran maka idan ka ga malami baya so almajirin sai fi shi <laughs> malam ba malamin sunna bane kore kuwa eh domin idan aka tsaya inda na tsaya malam ba ya gaba ba ko ba ka ba ko ake a dora daga inda ake a kai gaba to kaji Allah ya ba mu iko mu kai to dai shine ya fara wasakaraja arwa ma fiha min tuyub ko wato min tuyubin shine farkon wanda ya fara saka dada ɗan al'amura a cikin me a cikin ainihin hukunci hukunci na shari'a duk wannan ana maka bayani ne a kansa ko ka ce ma mun tsallake raka abu hanifa ta tsarafan min akhir asri bani umayya shi abu hanifa ya tadda wani yanki na ƙarshen mulkin banu umayya a lokacin da aka haife shi lokacin mulkin banu umayya yana tangal-tangal ana ganewa ƙarshen mulkinsu domin sun shekara ɗari ɗan wani abu suna tafiya da duniya kafin banu al'abbas suka kwaci su ko banu al'abbas dangin manzan Allah eh wannan jikokin abbas wanda shi kuma yake baffan annabi a shekara duk ƴaƴan wannan gidan gaba ɗaya uwan manzan Allah ne kuna ganewa ɗan uwansa ne na jini so ta haka ya tadda zamanin banu umayya wa akhira min awwal haka ne ko wa akhira min awwal asr ibn al-abbas yayi karshen rayuwar banu umayya da farkon rayuwar banu al-abbas wani yanki da ya tadda na mulkin banu umayya da wani yankin na mulkin banu al-abbas an gane magana yawa haka yazo ya tarar wa asha fi zamanin aghdaka fihi al-khulafa'u wal wulatu ala ashabi al-mawahib ighdaqan hatta sara rizquhum yati ya'tihim ragadan min kulli makan wa hum la yash'urun sabala wannan jumla ka dube ta wa asha fi zamanin ya rayu a wani zamani wanda aka daka fihi al-khulafa wal wulad zamanin da kalifofi da gwamnoni suka tuttulo suka zubo ala ashabil mawahibi akan ma'abota baiwa igdaqan tuttulowa zamanin da yazo ya tada zamani ne da gwamnonin lokacin da kalifofin lokacin idan aka ce ga wani dan baiwa wanda ya iya kero kaza to sai su sake mai kuɗi iya abin da yake bukata e don a amfana da baiwarsa a kasar lokacin musulunci ake ba demokaradiyya ba ana gane wa yawa demokaradiyya iyayen karya lokacin musulunci ne da an ce na ɗan baiwa ne ya iya yin takobi ya ce nawa yake bukata a buɗe mai wurin sana'anta takobin wane ya iya likitanci ce ku sake mar kaza ana fahimta wane ya iya kaza a ce ku sake mar kaza wanda kaga mu a yau lil asafi shadid yau da za a ce ga wani yaro ya kero kwale-kwale ko ya kero jirgin ruwa ko ya kero kaza musamman idan ɗan talaka ne a layinsu ma ba za a ji shi ba eh bare unguwarsu bare jiha bare ƙasa sai dai idan Allah ya mai gamdakatar turawa su lallabo su ɗauke shi ya je ya ƙera abin da zai ƙera su dawo da abin da ɗanmu ya ƙera su sai da mana ya zaba hukari ba shi ko bai shi magana? ɗan namu ne za su ɗauke su mai da nasu hankaka ake ta ko menene to haka suke mana tun da mummun watsar Allah ya yi mana baiwa ba mu gode ba sai su ɗauke su yi gaba to shi abu hanifa ya zo zamanin da idan aka ce wannan wani irin ƙwaro ne wajen hadda ko ko a wajen hadisi kaza ne kai duk abin da yake bukata sai a sake mashi dukiya lokaci ne da malamai da masu ilimi masana suke cabawa don gwamnatin ta musulunci su gwamnatin tana yi da malamai tana yi da masu baiwa to a wannan lokaci ya rayu wanda aka daka fihi al-khulafa wal wulad wala ashabil mawahibi ighdakan da dai gwamnati kuka ce gwamnatin musulunci ta daraja masu baiwa ta girmama masu ilimi hatta sara rizquhum ya atihim ragadan min kulli makan har sai da ya kai arzikin su yana zuwa ko ta ina kana wa? arziki ko ta ina ayyuwa ce waɗanda suka fahimci addini ko suka san wani abu na ilimin zamani a ce su ne baya a wajen samun kyakkyawar rayuwa kuma wannan al'umma ta ci gaba ba zai yiwu ba misali yanzu a najeriya albashin malamai ne sama ko shi ne ƙasa to ba yadda za a ilimi ya daraja kuna ganewa duk wanda ka gani a makaranta tsautsayi ya kai shi in dai albashin malaman makaranta shi ne ƙasa babu yadda za a yi ko ta ina mutum ya so ya zama malami to a zamanin imam abu hanifa ana sakewa masu baiwa dukiya don su yi aiki don su yi bincike yau ko da ga masu maganinmu na gargajiya waɗanda suke magani da ake ce islamic medicine ko ba gudunmuwa ɗaya da gwamnati ke ba su ba abin da ya damu gwamnati da su kuma wani lokaci in al'amari ya gagara wurinsu ake komawa ko ba ta ba maimakon a zo a haɗa kai da su madadin a haɗa kai da su amma ina wace irin ƙasa ce wannan akwai mutum wanda ji na san shi ya zo garin nan ba ɗaya ba biyu ba wasu mutanen sai sun daina gani mutum ya daina gani idanunsa ya daina gani kwata-kwata idan aka kira su za su zo su duba abin da Allah ya sanar da su na ilimi idan suka ce wannan idan ya riga ya mutu to duk inda za ka gama yawon ka za ka dawo dai idan ba buɗe ne ba amma idan idan yana lafiya za su ce idan zai buɗe wanda na shaida an buɗe idan mutane da yawa kuna gane ba mutanenmu ne wasu ma sun gama yawo ƙasashe akwai babban soja da ya gama yawo ƙasashe idan bai buɗe ba da aka ce mai waɗannan za su iya daga yana aka faɗi inda suke yana dariya abin ya ba shi dariya sai to a zo a gwada aiko da aka gwada sai ga shi ido ya buɗe yana ganin kowa meye wannan ya faɗa meye wancan ya faɗi sun buɗe idan ƙarshe bawan allah musulunta ya da shi da matarsa da gidan gaba ɗaya irin wannan mutanen hatta gwamnoninmu na musulmi da su shirye su taimake su don matsalar da ake samu shi ɗan boko idan kai ba kai boko ba ya rena ka illa dai yana ma kallon biri kana mai kallon ayaba ce eh to kaji sai ce dan mutum bai boko bai san komi ba haka abin yake ba bana akwai mutanen mu a ƙauye da suka iya magani daban-daban baiwa ce daga Allah wanda in ya baka magani na wata matsala zaka warke ba daidai bane a ce su ba za a ba su komi ba su fada da basirarsu yadda za su tace maganin shi masa iyaka karye yawa karye kaɗan a yi tsare-tsare duk waɗannan abubuwan fa mu a wannan lokacin babu su kai maganin 'yan duniyan ma da aka yi da shi ba a ba da komi a wajen an gane yayi da 'yan duniyan ma da aka yi da shi wanda yake su sun yadda shi ma mai ake badawa me ake yi Allah ya samu gyara to don haka illa dai a wancan zamani kana gwamnatin musulunci ne kowane malami ana bashi abin da ake ba shi kuma dai bugu da ƙari masu mulkin nan da suwa ne ne musulmi ne gwamnatin musulunci ake yi kai hasali ma masu mulkin banul abbas yan uwan manzan Allah ne an gane ko amma duk da haka abu hanifa bai ga cewa ya kamata ya shiga cikin gwamnati ba bai shiga ba gefe ya koma ya tsaya domin fitaccen malami yana shiga gwamnati su malam da awashi ta mutu da a wadda yake ta mutu duk abin da zai faɗa to dai a cikin mutum 190 ba su yadda duba wanda za su ɗauka ɗan jam'iyya ka bani ana ganewa ai illa ce ake da an dubu mai amfani sai a jawo shi don a rusa shi idan ya ƙi jawuwa sai a ce wasu 'yan bindiga da ba a sani ba sun harbe shi ina ji ba ko bai abu ba haka ake yi eh sai an jawo mutum farko za a ba shi kudin mai shi kuma ku gane ba a ce ana gayyatar malam zai ba gwamnati shawara malam ya je tinkam tinkam tinkam tinkam ce malam mun gode ka mutunta mu to malam ga kudin mai a ba malam kudin mai idan malam ya karbi kudin mai malam an samu matsala eh ya sai da addininsa da kudin mai ba aka san inda aka rena malamai a inda suka kare kina a kudin mai mutum isaci kuɗi masu girma sai ba malami kuɗin mai shi kuma ya zo yana jin daɗi an taimake shi an ba shi kuɗin mai eh, idan bai karɓa ba to gaba abin da za a jawo shi ciki idan bai jawo ba malar lahira zai tafi sai dai idan Allah bai so ya kashe shi ba amma dai sai sun tabbatar sun gama da shi sun san abin da suke <coughs> kware kuwa duk wannan cewa gwamnatin musulunci ce ‘yan uwan annabi ne amma abu hanifa gefe ya tsaya ‘yan zace a yi malamai ba su shiga ba su shiga ina ya eh? ko gwamnatin musulunci ake malami ya kutsa an samu kuma kaje je ka fi tarihi inda musulunci ne na san kai baka kai imamu abu hanifa ba malamai su tsafi wa'azi muna da waɗanda ke zuwa su saurare mu wane e kai je ka soja kai je ka jami'in farin kaya kai je ka kaza ya zamanto in za zaka gaya musu su ji sai ka kana zaure kana juya gwamnatin ta manufaka ba mugunta ba ce gyara ne in aratu illa al-islaha mastata'at wa ma tawfiqi illa billah ko dole sai kai mulki da ka ga malami ya kutsa cikin masu mulki shi ma mulki yake ne eh ai ta gaskiya guda ɗaya ce bai da anna aba hanifata sai dai shi abu hanifa karama ilmaku. ya mutunta iliminsa wa nafsahu ya mutunta kansa dan zalika daga shigewa wajen karban lame abu da ake yayyafa wa malamai wa hazama amrahu ala an ya akula min kasbi yaminihi ya riga ya tusa wa ransa ya riga ya kunshi niyya cewa zai ci ne daga abin da yake aiki yayi aiki a biya shi ta abinci eh to kaga wannan wanda ya riga ya dora wa zuciyarsa zai yi aiki da hannunsa ya ci abinci tun ka kira shi shan ruwa gidanka bai taso ba he shan ruwa gidan alhaji bai taso in ka ci wannan ba zai zo sai ina so sai idan aka rena ka arne ma sai ya kira ka shan ruwa ya sai a ce faso ya gayyaci malam shan ruwa ya zo a nuno a tv ga nan ga isowar malam nan malam ya iso faso ya rungume shi a ji a ba malam dan kosai da dan kunu ba mala abin da za a bashi can an jima mai kyamara ya hasko kuros ɗin fasto ya hasko na wadin liman mala idan aka rena addini ko da yake wannan kai kasan wato kawai ya samu kansa ne cikin malamai na yaran da ku accidentally amma wawa ne eh shi ai da haka ne kai zai haɗu eh da haka ne kai zai haɗu malami i azumin ramadana je gidan arne shan ruwa haka ka zai haɗu sai malam bi isa li zalimi na badala wallahi a zalimai tur da abin da suka canja ba haka addinin annabi muhammadu yake ba ta ƙarya kuke eh gara ma gidan alhaji iyakaci a ce malam yayi kwaɗayi ta amma gidan har ne ta abin ya wuce kwaɗayi ya zan bala'i eh wa an takuna yaduhu hiya al-ulya da'iman abu hanifa ya yanke cewa shi hannunsa ne a sama ba dai a ƙasa ba Ana ganewa ai a zai yi sana'a ta hato kaji da'ahul mansuru za ta marratin ila ziyaratihi wata rana sarkin musulmi al-mansur ya kira abu hanifa gida gidan gwamnati in ya kawo ziyara ba laifi malam ya je in an kira shi domin idan suka kira ka baka je ba to kai ma da a wata ka suna iya kullo mata sharri malam sai su sai almajiranka almajiranka za a siye kaga ɗalibarka ta islamiyya tana ma tutsi ka ce a yi gabas ta ce a ah, malam yamma za a yi ba ka gane ba ne ka rasa ta inda sharrin ya bullo sai malam kana faɗa da gidan gwamnati ɗalibanka ai duk wanda aka ce maka ya damki madafin iko kuma malam sai dai ka haɗa shi da Allah ko a musulunce ko a wani irin tsarin mulki inda yana kan mulki sai dai ka haɗa shi da Allah eh tun yana da madafun iko a hannunsa yana iya cutar da ke ta inda ba ka tsammani idan sun gayyace ka ka je zai kanun labarai ne ka ji ko ba ka ba labaran duniya mai karanta su ka sa kun ya gama abin da zai faɗi ka tashi ka ba shi wuri sai to haka an kai daɗe Allah ya taimake ka da sai ɗan jima to wata rana don abin shi ya sa muke karatun tarihin magabata ai ba kanmu ya fara ba ko amma su magabata da suka je gidan gwamnati ya suka yi mu matsalar sai mu kawo cewa ai ba mu aka fara gayyata gidan gwamnati ba an gayyaci magabata da bako mutum ya karasa karatun ya ce sai dai su ji kudayi ba ki tsaya ne kuma su ba su karɓi na mai ba sai noke ki satan inda karfi karatun ana gane ba tabbas yadda aka gayyace ka yau su ma an gayyace su amma kai ya aka kare da kai su ya aka kare da su mu shine sakamakon ne karatun mu wala bai da jama'a yawa da ka ganni na je kwaɗayi kai ka san kwaɗayi na biyu kuma ban kawo wata aya ko ɗaya in kare kwaɗayi na kawai makwaɗaici ne shi ke ba a bata a makwaɗaici ba ka zauna lafiya ba sai me ya sa zinka ka ce kwaɗayi ya kai shi Allah ya shirye ka sai amin wallahi ya fi ka kawo aya ko hadisi ko wata ƙarya ka kare laifinka wata rana al-mansur ya kira imamu abu hanifa alam ba sara indahu lokacin da ya bayyana a wurinsa ba na gafi izamihi ya kai kololuwa wajen girmama shi wa ikramihi da daraja shi wa tahibi bihi da yi masa maraba wa adana majalisahu minhu ya matso da shi kusa ga kujera ta ga ta malan ai malan nawa ne malan kai na wani kaunanan kusa da ni eh shi ai gwamna ma kusa da ni ya aje eh, kusa da shi ya aje ya eh? to kaji ala limami fa haka ne astaghfirullah ki kaliwa ba yara ai hakuri wai shi ne yake tsayawa yana so a ɗauki hotonsa da wani ya nuna a san cewa ba to ni fa ba limamin ƙasa-ƙasa ba ne, wani ma ya sani ana gari ba liman yana so ya liƙe jikin wani haɗin hoton shi ki nuna wa duniya cewa fali ka kure ne wane ma ya san da zamana eh so ai bai san Allah ba wani ya sani shi to kaji Allah ya sauwake Imamu Abu Hanifa ya samu karamci da maraba an matso da shi kusa da al al-Khalifa wa ja'ala yusailuhu an kaseerin min shu'unid dini wad dunya haka ya ci gaba da tambaye shi game da al'amuran addini da al'amuran duniya Allah shiga ta malam menene kaza menene kaza Allah shiga ta malam menene kaza menene kaza yana ta shi na bashi amsa alamma arada al-insirafa lokacin da imamu Abu Hanifa zai tafi dafa ilaihi bikisin nan ne aka ɗauko wata jaka aka bashi sai an zo wajen eh ko ba haka ba kudin me ta kudin mai ya eh? kudin mai sai malam ai haƙƙin ku ne a baku kudin mai wato is officially Ya haƙƙi a doka a baku kudin mai sai malam doka ba ta ba mu kudin mai ƙarya kace cewa ta aiwa jama'a aiki mu ma muna ciki eh malam ana ana ana watan da biliyoyi ka kawo ɗan ɗan daloli ka ba malamai saboda reni ka ba kuɗin kudin mai kai ma na ku malamai ne ka san shi malam na Allah ne kaɗan yake so aka akbar don haka dafa ilaihi da kisin nan ne aka ɗauko wata jaka aka bashi fihi na alfa dirham akwai dirhami dubu talatin eh yanzu ka je ka duba karanci fiye da miliyan ɗari biyu ne an gane yi yawa a san buku ne nauyinsa za ka kalla addini yana da nauyi sosai babba ne abu hanifa aka ba shi wannan jaka da dirhami dubu talatin alama kana ma'arufan min imsakil mansur duk da wannan kalifan ya yi suna a wajen ruwa a ce ka kwantali almansuru kai Allah ya taimake ka khalifa ne amma ya yi suna a ruwa wato irin ɗanƙamo ne ba ya kwantaluwa duk da rashin kwantaluwarsa da yana neman kan haɗin kanwa al'imamu abu hanifa nan take ya ɗauki naira abin nan kusan kace sama da miliyan 200 ta bashi kala lahu abu hanifa abu hanifa ya ce ya al mu'minina ɗanka daɗe ya kai sarkin musulmi ya garibun fi baga dada ɗanka shi daɗe ni haiɗanci rani ne abu hanifa nan ba gada da ni dan ni da nazo cilani ba ɗan garin nan bane ne eh walaysa li hadha al-mali mawdu'un indi wannan kuɗi da zaka bani ranka shi daɗe inda ma zan aje a gidana babu eh wa inni la akhsha alayhi kuɗin suna da yawa ina jin tsoro aje irin wannan kuɗin a gidana ina ma inda zan aje irin wannan kuɗi sun yawa dan haka fa fasuli fi baitil mali taimaka wani ranka kake a aje man na karba amma a aje man kanan baitul mali a sa man a central bank eh, ana garewa a sa man a central bank a man ajiya kaji ka idza tashtuhu talabtuhu minka duk lokacin da na bukace shi sai in ce a dan bantalo mun wani abu sai a bantalo mun na'am an magana na'am eh a samu wuri a aje man ba ma wurin ajiye kuɗi gidana irin wannan kuɗi in damki naira miliyan kaza in je gidana da shi kwanan ka shida dai yanzu malam ka gaya min cikin mu wanda za a ba miliyan 200 ya ce a aje sai ya dawo a'a mutum nawa ka sani ba a ce babu ba amma malam sai an tona eh ba ma zai so a sani ba eh ya san ma an ba shi. ko kaga bahaushe ce me ya ce idan me dan baki ya ci ana ganewa shi yasa yau kiri-kiri wasu na ganin ana cutar al'umma ba sa iya magana ana ganewa ai eh suna ganin su suka cewa al'umma su zaɓi waɗannan kuma al'umma ta biyayya ta zaɓe su yau ana cutar al'umma ba sa iya magana domin bai idan baki ya ci ido dole zikiri dole ne a taso a taimaka ma waɗannan tun da kun san kun karɓi wani abu to ku koma gefe eh waɗanda ba su karɓa ba su yi magana sun kai ba daidai ake tafiya ba ana tafiyar kaguwa to kaji Allah sauwaje wannan malami Allah ya ba shi kwakwalwa ba mun karanta a baya ba yace ban ga mutum akala wanda Allah ba kwakwalwa ka karɓa bala'i ka karɓa bala'i eh abin sai da sai an yi aiki da kwakwalwa wannan shine ranan kwakwalwa eh ranan kwakwalwa ta duniya ita ce wannan eh to kaji shi kai yi dade ni dan cilani ne ma a garin nan ma cilani ya kawo ne walaysa li hadha al mali mawdu'un indi banda inda zan aje shi wa inni la aksha alaihi tsoro nake ji A ɗan samu wuri ya aje mana da bukata ta taso za mu zo mu karɓa fa ajabahu al-mansuru ila ragabatihi ba aiko sarkin musulmi ya ce ba komi za a aje maka gabata malam yana nan a cikin ya kuje mutu ba da yawa za a cusa shi ba gara ba zagu kare mutu eh ai malam mutum ya karanta addini ka ce bai waye ba subhanallahi ya karanta sharrin shaitan ya karanta na karuna ya karanta na fir'auna ya karanta na wancan karanta tafasiru kuma ka ce wai bai waye ba kai kai ka waye subhanallahi yanzu wani ganganci wanda ya karanta addini ya fi ka wayewa eh haka ce aje ghaira anna hayata lam tatul ko ba'da idin bi abi hanifa sai dai daga wannan tattaunawa abu hanifa bai a duniya ba falamma wafahu ajalu ba sai ba sai ya mutu lokacin da ajali ya same shi bayan ya mutu da fi baitihi wada'i'u linnas sai aka tada ajiya a gidansa na mutane ajiya iri daban-daban kuɗi can dirhamomi can dinarori can kaza tazidu ala adha'afi hadha al Mabulat, kuɗin da aka tada a gidan shi yafi kuɗin da wannan kalifan ya bashi yace bai da wurin ajiwa shi ko ku bayyana ba ashe akwai wurin me yawa tun daga ajiyar jama'a yana mutuwa sai ga kudin jama'a suna fitowa iri-iri kala-kala wanda aka ajiye a wurinsa Falon ma sami al-mansuru bi zalika a lokacin da mansuru ya ji labari kala ya ce yarhamullahu abu hanifa sai Allah ka ji kan abu hanifa fa kada ka da'ana amma da ya yaudare mu eh ya mana dubara kuna ganewa Allah ka ji kan abu hanifa amma ya mana dubara eh yau ne ya gano cewa ashe kawai aje shi a kwana ya yi gaba ana ganewa samun wuri ya aje shi na yaran naku safe landing kuke ta kome ne inda samu a rabu lafiya kwalwar tana aiki eh shi sa tura turawa kuka shi a kanmu sun daina wahala wai wahala su tsaya suna awa suna ya kakwakwalenmu ne eh, kwakwalenmu faƙa da khazana wa aba an ya'khudha shay'an minna mun yi mun je karbi ya ƙi karɓa wa talattafa fi raddina da ya tashi dawo mana da kuɗin ya dubara talattafa ya bi mu a hankali nan da ya ƙi karɓa da mun ji haushi to a shi ya dawo mana da abinmu mu ne cikin dubara su kaga ai ba ya kai gida ya ce ai ga kuɗin shi ba ba dama kuɗin wane ne ya eh kuɗin gwamnati ce ni da kai yanzu a ce an ɗauki kuɗin gwamnati an ba mu saboda Allah jama'a eh a ce an ɗau kuɗin gwamnati an babu me mutum zai faɗa inda yau gwamnati za ta yi tsari a ce ta ɗauki malamai aiki a matsayin wanda za su rika wayar da kan al'umma ƙarƙashin hukuma kaza yi musu bayani da wayar da kai in an ba albashi sun ci halal aiki suke yi aiki aka ɗauke su amma haka kawai ba akwai matsala eh Allah ya gyara zukatunmu to yanzu dai ga yadda ta kaya tsakanin abu hanifa da shi dawa almasuru wala garwa kai wannan ai ba mamaki وقد كان أبو حنيفة يوقن annahu ma akala mur'un luqmatan azka wala a'azza min luqmatin yanaluha min kasbi yadi eh ai ba mamaki shi Abu Hanifa ya riga ya yadda ya gamsu cewa ma akala mur'un luqmatan ba wata loma da mutum zai ci tsarkaka wanda tafi tsarki ko wala a azza wanda tafi daraja min luqmatin yanaluha fiye da lomar da ya samu min kasab yadihi aikin da hannunsa mutum ya kwadago ko ya kasuwa kana ganewa eh ka zauna kai ta alifun ba'o sarda ko na ba waka shi ya fi kaje gidan gwamnati ko kaje inda za ka labi sai mai aikin ka kace wa'azi shugaban masu wa'azi malam za ka nema aiki ka nema aiki wa'azi ya ba ka da aiki wa'azi ya aikin kowa ne ko ba gaba eh wa'azi ba ko wanda aka ce kai wa'azi don bai ka aiki ka ce kai wa'azi ne aikinka ya riga ya yadda cewa ba abinda da za ka ci irin abinda kai wahala da hannunka eh lidhalika najiduhu yukhassisu shataran min waqtihi litijara dan haka ya raba lokacin sa biyu Rabi yana makaranta yana kasuwa ana bayyana jama'a haka yayi ga karatu ga kasuwanci faqad ja'ala yattajiru bil khazzi wa thawabi haka da yake kasuwanci da alhariri da ainihin yadi irin na alhariri eh da وكانت تجارته ذاهبة batan بين مدن العراق kasuwancin sa na kai komo tsakanin biranen iraki eh sai dai lokacin akwai amana eh da kaga yanzu saboda mugunta ko cewa aka akai malami yana da jari ya koma a cikin kasuwar wani dan ya rufe asirinsa yana ci yana sha ba tare da ya roki wani ba malam sai an karya malamin ya koma bara a ce malami yana da jari a zai yi sana'a ya ce to wane cikin almajirai zo ka iya karye shi illa man rahimahumullah kuma ba su da yawa gano su ma wahala gare shi yi to kaji tambaya shi ne a yau wa kace da shi da zaka bashi kuɗi a yi kasuwa eh ka ce wani ya kawo maka mutum mai amana idan ya kawo ka ce to za mu zo mu yi rubutu duk abin da ya cinye za ka biya ce a'a ko ba haka ba kenan ba mai amana ya kawo ba da shi ma bai amince da kayan shi ba to kai da ka kawo shi baka aminta da shi ba sai ni yauwa za ka ba kudin a yi kasuwanci mutane da yawa mutane da yawa suna so su kawo dukiya hada a ci gaba amma wani da ka tsoma shi a shago shi ke gina kansa saboda gidawa ko ko kawai da ya ga shi ma ya iya wannan sana'a sai ya koma gefe ya buɗe nashi dama zai buɗe ya zauna shi sai ya rika sukan naka ma kafin ya koma ya gaya wa kwastomomi cewa to zan buɗe nawa wuri kaza in kun zo rana kaza ku neme ni wuri kaza eh wata irin al'umma ne wannan a ce wanda ba musulmi ba i zauna karkashin wani shekaru ya haƙura ko ba ka ba amma mu fa malami dai in yace zai rika tafiya kaso domin kaga ko nan imamu abu hanifa ba shi ke zuwa shagon ya zauna sosai ba wasu ne yasa sannan masu mai safara yanzu wa za ka ɗauko naira miliyan ɗaya ko goma ka bi kamar ka ce je ka buga kasuwanci abin da ka samu ka zo mu zauna ka ware na kan ware nawa a koma malam wata nan a koma ba eh ka gaya min wanda zai haka wace irin al'umma ce wannan ya za a yi abin da muke riƙewa ya albarka eh? ya za a yi rayuwar mu ce albarka in dai haka muke to shi Allah ya sa ya dace da abokan aiki wa kana lahu muttajarun ma'rufun yaksibuhu an-nas yana da shago sananne wajen ko kace plaza ko wajen kasuwa inda mutane kan kan nufi wurin wa yajiduna fihi sidqa fil mu'amala idan suka je suka sukan tadda gaskiya wajen mu'amala da musu kasuwancin da ba za su ce tun ba mutum ya cewa na don Allah ba na abu mai kyau ka ɗauki mara kyau ka bashi eh mutane ba su ma san wai addini ba ne kai bayani eh, a ganin bayanu yi sila'a a zo siyan abu ka ce e gaskiya abin nan yana da matsala kaza idan mota ce ka ce e motar nan an taɓa mata kaza an taɓa mata kaza ga matsalar ta ga matsalar wajibi sai kai bayani ana yin wannan bayanin idan aka zo siyan yadi a wurinka kace eh gaskiya mai kyau ne amma yana kodau kana gane ba ko kace yana zuba an sa shi a ruwa kuna yin wannan bayani eh to boyewa ke ko to karka dauka dan kana kasuwanci ka dauka kana cin halal ha in dai baka bin kaida shi yasa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan haka ne to mu je tunda kowa ya san abun da ka gaba a dogon magana gaban Allah eh kware kuwa ai kana son a fili ne ko tunda kowa ya san abun yadda yake hatta ya alama hukumar lafiya ko to shikenan za a hadu a gaban Allah eh zai samu za su samu gaskiya wajen mu'amala wal amanata fil akhri wal ata idan ka zo shagon imamu abu hanifa zaka ga amana wajen karba da bayarwa wala ريب في انهم كانوا يجدون فيه الذوق الرفيع انا غانيوا sukan tadda الذوق الرفيع abinda suke so wato me kuke cewa menene akwai tsoraci da kuke abinda kuka fi so mai kyau sukan da shi a wurin ana kawo kaya masu kwaliti eh ولقد كانت تجارته تدر عليه خيرا وفيرا حقيقه kasuwancin Abu Hanifa yana tuttulo masa da mai khairan wafiran sai yana ba shi riba mai yawa yana tuttulo masa kuɗi mai yawa wata abu min fadlillahi malan kasiran haka ne ko wato tana bashi ainihin ne daga falalar Allah dukiya mai yawa yana samun kuɗi a kasuwancin kuma na albarka fakana ya kuzul malamin hullihi wa ya zauhu fi mahallihi abu hanifa yakan karɓi kuɗi daga inda ya dace ya kuma zuba su a inda suka cancanta ya kasuwanci mai tsafta da wuri fa'anhu annahu kullama hala alaihi haulu Sai daga abin da aka sani a wajen imamu abu hanifa a duk lokacin da shekara ta yi ahsa arbahahu min tijaratihi zai tara ribar sa na kasuwa ya kididdige wa sabaqa minha ma yakfihi li nafqatihi ya bar abin da zai ishe shi na ainihin abinci ina son 'yan kasuwa su koyi wannan dubara ta kodai ke ya ya amma baraji eh idan shekara ta yi yana kirga riba na abin da ya ci wasabaka min hama ya fihi linafaqatihi idan ya kirga riba sai ya ware abin da zai ci abinci a gidansa na wannan shekara kana ganewa sai ya ware abincin shekara kuma yashtari fi zaki hawa'ij al-qurra'i wal muhaddisi sauran kudin da ya rage sai ya shiga kasuwa ya siyo duk abin da malamai ke bukata qurra makarantan al-qur'ani al-muhaddisi malaman hadisi ana ganewa wanda yake bukatar riga ya siyo masa wanda ke bukatar abinci ya siyo masa mai bukatar littafi abin da suke bukata na cefa ne wal fuqaha'i da malaman fiqihu wa tullabil ilmi da daliban ilimi wa aqwatuhum wa kiswatuhum ya sai musu abinci ya sai musu tufafi ka zo a baka ilimi a baka abinci insha Allah ka raba mana talauci muna ji muna gani makarantun muna rugujewa saboda ba ka iya ɗaukan qualitative teacher da kuke tako teacher mai quality duk malamin da yake da mata da 'ya'ya biyu kaga bai yiwa ka bashi dubu hamsin dubu hamsin a kwana talatin za ta iya shaidu shi zai iya kama gida eh duk maluman da muke da su a islamiyya a yanzu magana da nake galibaninsu da so in bisa ɗari suna bukata ne a sa su cikin islamiyya su yi karatu saboda ba a iya biya saboda mun riga mun cire hannunmu a wuraren addini ana ganewa mun janye hannayenmu sai abin ya zama na ga yadda ya kai wallahi na sha jin kamar in jawo kofar makarantar rufe in huta suka ce ma wata ya kare a cikin abin da za a biya malamai kaso goma ko kaso ɗaya babu iyayen yara ba su iya haɗa shi ba sun ƙi biya babu shi malamai su ba tsuru-tsuru saɓanar wanda ya saba zabira ya tafi nema abinci ai kaga mutum wani ya zo ya mai tsuru-tsuru wa bai taso ba sama su suna ganin tun da kai ka kawo su kai za ka ba su wannan addinin yana buƙatar bayin Allah su dafa masa in dai ana so ya tafi amma yanzu iyayen yara na yanzu to ba su da imanin iya biyan kuɗin islamiyya ko nan cikin gari ana rigima da iyayen yara masu kuɗi su biya kuɗin islamiyya ba su biya an ta yi. yaran da ake cirewa a islamiyya ko nan cikin garin abuja city tsakiya abujan nan kaso 80 bisa 100 ana cire su ne saboda kuɗin ya yawa mutumin da ke biyan dubu ɗari takwas dubu ɗari bakwai a cam ga ɗansa ka ce mai islamiyya dubu arba'in ya ce dubu arba'in ya jinjina abu kuma wai a wata hudu ba dubu arba'in ba a kwana hudu ba a wata hudu ce dubu arba'in sai ta akwai wanda zai ce to za mu dawo to bai dawowa bai dawowa malamin islamiyya in dai da islamiyya ce bai rike kansa in za mu sake tunani mu sake hako ga wanda shi ma haushe ce yaro baya daukan yaro sai mai kowa ya san karatun nan dan haka waɗanda ke koyarwa idan su ma ba su kai ba to abinda za a haifar ba mai kyau ba ne. jama'a kuna fahimta shi sa ku kariya ta cika islamiyya yara ƙanana ko baƙi ba su iya ba a ce wai sun yi sauka sai mana ana kiriya to idan ba haka ya ba ɗan abu da zai ci abinci sai kariya yaro kariya uba kariya kowa kariya kuma kariya kan qur'ani congratulations on your qur'anic graduation ceremony sai Allahu akbar malam baki yaro bai gama iyawa wallahi gara har da kizu biyu mai kyau da irin wannan saukar kariya ana ganewa malami ya tsaya koya wa danka izu biyu mai kyau da tajwidi wallahi ya fi wannan saukar ƙarya da ake mu'uzamin ta wallahi ƙarya ce mafi yawan ta wallahi ƙarya ce ba a sauta komi ba ba a ma iya baki ba sosai eh an ba ku iya faɗi ku ba mu mu za mu faɗi ku kauce mu mu faɗa ba abin da za a yi tun da gaskiya ce Allah ta'ala shi ta zukatanmu imamu abu hanifa idan shekara ta yi zai yi budget duk abincin da zai ci a gidansa da Allah ya bada rufin asiri da abincin malamai da na almajirai da wanda suke neman ilimi kai a baka ilimi a yi makadinki sai imamu abu hanifa a baka ilimi kuma a yi makadinki dinki a baka abinci ka ciyar da matarka don ka zauna makaranta kai karatu eh ka zauna ka yi karatu haidin lalin wada shi ya san kudin jariri eh, shi ya san darajar malaman da ilimin da ake yi to kaji babu wanda ya cancanta ka taimaka masa irin malamin makaranta ko zakka zan fitar an fahimta ai to gara in je in ba wanda ke koyar da addini kwarai kuwa domin aiki biyu nake a wurin na ba talaka kuma na tallaba addini daga rushewa yanzu mafi yawan malaman islamiyya baka sani ba sun zo nan cikin gari suna yin wani abu shi sa'a wahida kai wannan sa'a wahida ba karamin sharri bane ga addini duk mutum ya je gidan wani alhaji a kawo yara a gareji yana kada kafa yana koyar da su Ko a daya a dau dubu saba'in tamanin a bashi a wata zai saurare ku a islamiyya suna bashi dubu ashirin dole baro abin duk ya kasa addini malamai ƙwararru suna nan sun dawo sa'a wahida wannan sharri ne jama'a ba alkhairi bane ba alkhairi bane to kaji ta haka ko dai mu taimaka wa malaman addini ko kuma al'amura su ruguje muna ji muna gani wani fa abin da ke damun sai ga malam ya canja riga Allah shirye zuka san Imam Abu Hanifa wa yukassisu li kullin minhum mablagan min an-naqd al bayan an baka abinci an maka dinki an sai ma littafai sai a ware wasu kuɗi mablagan min an-naqd kuɗi tsaba kana ganewa kuɗi karara kenan a damƙa maka sai ɗan rike wannan ga na kashewa don Allah ka ji ga na kashewa to ka ji karatun ma yana gaba wayar fa'u zalika kulluhu ilaihim ya ɗauki wannan kuɗi ya basu. su ga a baka riga a baka abinci a baka wurin kwana a baka kuɗin kashewa yace ce hazihi arbahu baza'ikum jaraha Allahu lakum ala yahiya kun ga abinda na ba ku din nan riba kasuwancin ku ne da Allah ya kawo ta hanya ta asali kudin ku Allah zai ba amma sai biyo da shi ta hannun Abu Hanifa ni kuma Allah ya aiko ne ba ku sai na ba ku sai wannan ya fahimci Allah kaga wannan ai bai da niyyar goyi har ka manta fa ni ke ciyar da kai da ka zo garin nan ma rigar ka daya yanzu ko ka sai ji har ke ce ka saya duk duniya ba abin da ke bata mai rai sai ke mala ko mashin din mala ina jin wani a cewai malamai mahan mota gare su a ai ba mun dariya bane faɗa yake ce malamai mahan mota je ka siyo jakuna ka zo musu wato ko ba gaba ka je ka siyo jakuna ka raba wa malamai ko dawaki ba ai yanzu saboda Allah kawai ka zo ka ga wani malami ya hayo jaki ya wato eh muna so ne hankali ya aiki malami ya hayo jaki sun karo garin abuja tukuna a'a ka faɗa mar ta inda zai bi ko gaba ko ya hayo raƙumi ga malami kan rakumi saboda imani imani wato wasu mutane na ta makantar da su ya eh? wanda doki ci kawai ake ba da ruwa mota ko kullum kana wurin bakaniki ana ganewa ta jarabawa ce irin ta zamani ce malamai han mota gare su halallahi tun da dole mota ake hawa mota za a hau tun da ko magabata suna hawa doki suna hawa raƙuma abin hawa na zamaninsu yanzu ma malamai za su hau abin hawa na zamaninsu amma ban da mi za su da shi za su da shi shi za su kama su yi wannan kasuwancin ku ne ta yi riba kadara ku ce ta yi riba eh, ba gori babu ba tsangwama ya ce wallahi ma a haƙai tukun min mali shay'an wallahi ban baku ko kobo daga dukiyata wata Allah ce na ku kana gane ba ko kobo ban baku da kudi na wa inna ma huwa fadlullahi alayya fikum falala Allah ce da yayi mun game da ku Allah ya bani in baku ne kai ke na yayi kaga magana goyi bai taso ba eh ma fi rizqin lahi haulun li ahadin fi lillahi ba wani mai dubara ko yaya za a yi game da arzikin Allah shi Allah ke da arzikin sa yana aje shi inda yaso da ya bani sai na baku walaqad eh, ko walaqad sharraqat sai wannan sabon karatu ne idan akai hakuri zan tsaya nan eh insha Allah sai mu tsaya nan mu ga mu ji mu ji yanda yanda yanda labarin sai mu zo wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh